يكون بين الرجلين ويكتب أحدهما نصيبه ألا كربا مدبوتا أما نحن أدب عليك babu ma da fil abadi wannan babi zai zama da A hadisai da suka zo a dangane da hukuncin bawa ya kunu bayanar rajulaini da yake wannan bawa ne wanda yake mushtarakun ce mutum biyu ne suka mallake shi an fahimci wannan ku yi uci kwa hadu kuma nasibu nasibaru sai ya zama to ɗaya daga cikin mutane biyun nan ya ji nasiha sai da kawai ba ne yanta wannan bawan nashi to amma rani yake da shi da aka ce ga kawai ba ne yanta nashi kasan yanzu idan ya yanta nashi kasan wannan yancin ya yanci ko bai yanci ba an fahimci wannan idan kuma ya yanci to yanzu sauran rabin ya za a yi الله تعالى يشتري قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آه. عبد الله بن عمر الله تعالى شكر masa yarda da shi da mahaifinsa Umar yake cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam qal man a'taqa nasiban duk wanda ya yanta nasiban wani rabu au kala shi kasan wa nasiban mai ma'ana ma'ana wani kaso nashi au kala shirkan ko ko wani abu na tarayya da yake da shi nashi kasan lahu wanda yake nashi ne fi abdin cikin wani bawa fakana lahu min almal ma yablughu thamanahu bi qimati al-adli fa huwa ashiq sai to shi wannan da ya yanke shawarar zai yanta nashi kasar ya zama cewa mawadaci ne da yake da halin ya mallaki bawan gabaki ɗayansa an fahimci wannan to kina da halin da zai mallaki bawan gabaki ɗaya to yanzu fakana lahu min al-mal ya zama cewa yana da dukiya ma ya bulughu samanahu bi qimatil ajl wanda wannan halin ta ya isa a ce ya kai kiman wannan bawan bil ajli ma'ana kima na adalci to fa a asiq to baki ɗaya bawan ya yanci ma'ana tun da yana da rabi ila bawan dubu ɗari biyu ne sai ya yanke shawarar zai yanta nashi rabin kaga sauran dubu ɗari kenan yana da halin kuma da zai biya wancan dubu ɗari to yanzu abin da yake kansa shine sai biya wancan dubu ɗari yanzu ba wa haka matsa kawai ba wani magana cewa bai rabi ba an fahimci wani yana da halin da zai ba wancan nashi kasan to inda yana da wannan halin annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ba ka ya zama da za ka abin da yake kansa shine cika wancan rabin sa yanzu ya zama shine yin wannan bawa din wa illa to idan ya zama to ba shi da wannan halin fa faqad ko a taɓa min huma a taƙa to tun da ba shi da hali to yanzu nashi bangaren nashi kasan nashi haƙƙin da ya sarere ce ya yanta shi to yanzu bawa ya zama rabi rabi bawa ya zama bawa tabiri yanzu shi rabi ɗaya ne rabi bawa ƙala ayyub ayyub as-sakhtiyani yace wa rubbama qala nafi'un fi hadha al-hadith yace wani lokaci fa idan nafi yazo ba mu wannan hadith yakan ce ya ami faqat ataqaminhu ma ataqaminhu ma'ana wai wannan ƙari na ƙarshe wa illa in na faɗaɗa a taɓa min huma a taƙa to wani lokaci idan na fi zo ba su wannan hadisin yakan tsaya a faƙa lahu min al-mali ma yablughu bulu sama na hu bi qimatil ajli fa huwa atiqun na yake tsayawa sai shi ya ce ya ani wa illa faƙar a taɓa min huma a taƙa an fahimci magana kenan kaga ayyub as-sakhtiyani yana ishara kan cewa wannan jimlar ta ƙarshe fa a duba ta akwai yiwuwar idraj ne ba wai ziyada ce gairu ma'ana ziyada ce gairu mahfuza wata rana yakan ba su haɗe wata rana yakan ce ya'ani kaga kasancewa yakan ce ya'ani fihi ish'ar ko bi anna lafza min qibali nafsi قال أبو إيسى الحمد لله حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه يجي سالم ابن عبد الله ابن عمر يا رويتو وانا حديث بابا بابانسا دا النبي صلى الله عليه وسلم حكم كتم وانا قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلاء قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله sai tsaya a nan wajen an fahimci wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam kare ya ce man a taɓa nasiban duk wanda ya yanta rabo lahu nasa fi abdin a cikin wani bawa bawa ne su biyu sai ya ce to shi nashi rabon ya yanta shi fakana da min al-mali ma sama samanu ya zama cewa yana da dukiyar da ya isa a ce ya sai wannan bawa to fa huwa tiqun min mali to za a yanta bawa min mali an fahimci wannan min mali daga dukiyar kun ga wancan jabin da aljib ya yi ishara cewa wata rana na fi yakan ce ya ani kun ga hadisin ya zo ta hanyar sarin ba ta a ciki kun ga wancan maganar ta ayyub a sakkiya ne akwai mai akwai abin dubawa a ciki شنو الترمذي كي مرة عينه الشريف قال أبو إيسا الإمام الترمذي كي هذا حديث حسن صحيح وانا حديثي لحسن صحيح قال حدثنا أبي بن الخشرمي قال أخبرنا إيسا بن يونس عن سيد بن أبي أبوبة عن قتادة عن المضر بن أنس عن بشير بن نحيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اعتق نسيبا أو قال شكسا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نسيب الذي لم يؤتق لم يؤتق غير مشكوك عليه وذا حديث آه من رواية أبي هريرة yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ataqa nasiba duk wanda ya yanta wani rabo a qala shiqatan ay rabo fi mamluki a wani abin da ya mallaka fa khalasuhu fi malihi to yanzu yancin wannan bawon ya tabbata a cikin dukiyarsa shi da ya fara yanta rabe shi ya fara tsire da rashe yanta yana shi kasar in kana lahu malu in ya zama to yana da hali yana da dukiya to shi kenan fa illam yakul lahu malun idan ya zama to ba shi da dukiya fa sai ce uwi maki mata ajilin sai amma wannan bawan kima kima na adalci sun mai tas'a daga nan shi bawan sai ya zama ta yi tas'a sai ya ba shi dama ya je ya kwadugo ya buga nan ya buga nan ya zama rabin shi mukatar ke fi nasibin lazilan yi utak an fahimci wannan a sauran radan da yake lam yi uta gara mashkukin alaihi ba tare da an shakkaka masa ba mas adalci ya fito sauran abin da ya rage me ya kamata yi me ya kamata yi ba wancan ya zama fiye a cikin sa an fahimci wannan kun ga wancan ziyadar ta baya ko ita ziyadar ta baya mai ta ce in ba shi da hali shikenan shikenan ya zama rabi da rabi ba magana ta kare wannan za ta ce idan bai da halifa to a koma kan bawa a ba shi dama ya je ya kwadugo ya buga nan ya buga nan ya zo ya biya kenan sauran rabin ya tashi a bawa ya zama hukuncin shi hukuncin bukatar duk ɗaya ko da bambanci mun fahimci mu gani to wancan mun ji akwai ish'ar cewa idraji ne mai kalamin na fi ko to shi kuma wannan ziyadan fa ita kuma ya take قال الإمام الترمذي يشير في الباب عن عبد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة نحوه وقال شفسار أما أرواينا كان شكسا بيشي أو منع نسيبا أو شكسا شكسا ممكن يكون دي رواية كارا من في يد آه، القصاجة وشي حاجه شقيسا نعرفه وانت اللقب شكسا شقيسا شكسا بمعنى ممكن يكون لكم الله خير قال أبو إيسى وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى أبا ابن يزيد عن قتادة مثل رواية سيد بن أبي أروبة يلا تدانش أن أبا ابن يزيد هكا يرويته وانا حديث دل قتادة مثل رواية سيد بن أبي أروبة أيضا وانا قال ثم يستسعى في نسيد الذين لم يؤثر مشكوك عليه شيء كما إشارة دون زيادة كان ابن أبي أروبة أصلا متابعة دقواني أبا ابن يزيد نفهم شو فيك وروى شعوب هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية شعوب يا رويت وانا حديث من قتادة أما بي أنبتش وانش أمرمين دا أكتي أبا باوا يجي يميني يقال بوي خمشي كنسا kun ga ita ma wata nan ziyadan akwai mene akwai alamar tambaya a kai wancan ziyadar akwai ishar bi annaha mudraja yana ita ma wata nan akwai ishar bi annaha mudraja kenan babu mamaki da sun zama to mukhtalifa saboda wancan jara suna tabbatar da cewa shi rabi da ne rabi ba wannan jarin na nuna cewa matsar aka yanta rabin shi to ya zama ya dan samu wani dan ci gaba ko sauran rabin ya zama mukatar sai ce wa salafa ahadar ilmi fi aya malamai sun tattauna sun samu ainihin sabanin ra'ayi dangane da abin da ya fi a aya ɗora ma wannan bawa a ɗawainiyan ya je ya fashe kansa a sauran rabin da ya rage fara ba zuwa hadar irin a ya ce yara wasu daga cikin malaman suna gani haka za a yi an fahimci wannan wakwai wahuwa ƙaunar da sauri wa ahalin kufa wani ita ce fatuwan da sauri ita ce fatuwan mutanen kufa wa bihi ya ƙulu ishaq kuma wani ce fatuwan ishaq ibn rawiza wa qarqala ba'd ahli al-ilm amma wasu malama suka ce za kana na abdu bainar ar-rajulayn idan ya zama to wannan bawan yana tsakanin mutane ne guda biyu da suka mallake shi wane iyayen gidansa ga mutum biyu ne fa ta ka hadu kuma nasibahu sai ɗaya ya zama to ya yanta nashi kasar wa in kana lahu malin idan ya zama to wancan mai gidan da ya yanta nashi yana da hali to gari ma nasibar sahibi to shi zai biya sauran rabon dan sa da suke tare da shi zai biya sauransu wata al'abdu shi kenan bawa ya to damin maliki da dukiyar wannan ubangidan nan. wa in lam yakul lahu idan ya zamanto bai da hali fa a ta min al'abdi ma a ta shi kenan abin da ya yanta na bawan ya yantu amma wala yastafa magana a ce yanzu bawa ya je faɗa da faɗita shi ya biya sauran rabin bawo yana na bawa shi وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي سنت كده اكن حديث اللي ابن عمر يروي سنه النبي صلى الله عليه وسلم شنو حديث ده متوتو ابايك وهذا قول اهل المدينه وان شنو ده كان اهل المدينه وبه يقول مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق shine magana imam malik shine magana imam shafi shine magana imam ahmad shine magana ainihin imam ishaq haka suka ce eh shi wannan tabiyon eh wannan tabiyon kuskure abinda yake mahfuz daga ishaq wancan na farko fal aqrab wannan suka ce khatarun ne wancan magana ta farko ta ce mafi inganci a zancen isa don duk da cewa ta rana sukan magana ga amma a nan wajen magana ta farko ta ce mahfura mun fahimci wannan to fara yanzu ba wannan idan aka yanta rabinsa idan ma kalli makafi na shari'a na musulunci ko daga cikin darasin za ka kalla shi ne muhimmancin ainihin insakul mal mun fahimci wannan muhimmancin dukiya kiyaye dukiya kaya da ta kiyaye ko ba haka bane wancan nasib da yake da shi dukiyarsa ce ko ba haka bane a ah, yan katin da yi ne domin neman wani ah, rabo a lahira mana fi sabilillah to amma tare da haka ringa ta jawo masa kuma taɓa wani sashen dukiyar da kila asali ba ta a cikin tsarin ba haka a cikin tsarin ila muna sannan kuma na biyu yana nuna mana kwaɗaitar da zagorantar da aikata alkhairi ko ba haka ba tun da rabi ne naka to yanzu gashi an ɗora maka sauran rabi kun ga a zahiri nauyi aka ƙara wa mutum ko amma in dai akwai kyautatawan cikakkiya a cikin zuciyarsa kaga shari'a dama ta bashi ila muna fahimta dama ta bashi in dai yana da hali dama ta bashi ta sirriyar da ainihin haƙƙin sahibinsa saboda idan yana da hali su biyu suke da tarayya asalin wajen hukunci ta amma tun da yana da niyyar wannan alkhairi din sai ya ce ya yanta rabe shi to yanzu shari'a ta ba shi dama nan yana da hali ya ba su sauran cikin kudin da ba wa yaro wancan abokin ba shi da khiyar na cewa ban yadda ba yala mana ba shi da khiyar na cewa ban yadda ba amma idan ba shi da hali fa sai ce to shikenan abin da yake da ikon yi shine ya yanta nashi ka sanya yanta an karba ina magana ruwaya ibn umar ruwayan nafi an ibn umar afwan ruwayan nafi an ibn umar idan ba shi da halifa to shi kenan abin da ya yanta ya yantu ya zo rabi ne shi rabi bawa ya bawa ya zama rabi ɗa, rabi bawa yau yana nan yana ɗan hidiman bauta gobe kuma yana hutawa shi ɗari an gari ko wannan mako mako don kwanan biyu ne duk da yadda aka tsara rayuwarsa rabe tana cikin bauta rabe tana cikin yanci mai sauri a wannan hadisin abu da ke cin wannan Abubuwa yara ya ce ba haka rayuwa idan dai har tun da shari'a ta ba da dama idan mutuwar ne yana da hali ko zai yanka shi gaba ɗaya to yanzu kasancewan bayi da hali to wannan kudaitar wanda aka yi ma bawa bai kamata ya tsare ba sai ya koma kan bawa shi ya je nemo kuɗi biya wancan wasu malaman suka ce su ibn mata suka ce hidima zai ma na gwargwadon kudinsa gwargwadon haƙƙin da yake kai amma dai abin da ya fi auda ko shi ne ya je neman kuɗi ya biya shi yanzu a nan wajen waɗannan ziyadatin guda biyu a zahirinsa akwai akwai saɓani ko? alimamul bai haƙi yake cewa babu wani saɓani za a iya ainihin a taufik bai na kuma wancan hadisin a zahirinsa in yana da hali yana kan wannan ne idan ba shi da halifa ai an ce ɓangaren da aka yanta ya yanki to ai ba ce komai a ɗaya ɓarayin ba to ɗaya ɓarayin sai ka ɗauko wancan ziyarar sai ka sace a ciki shi ne ya je yi sasa mun fahimci wannan sai ya je ya ɗauki wannan fansar to wannan na daga cikin abin da ya sa malamai suka yi ta dogon tattaunawa za su cikin hajjar ya kawo maganganu masu dama a kai yake cewa to wannan magana taufik wajahul taufik da alimamu bai haƙi ya kawo taufik ne wanda yake mai muhimmanci ba domin ba domin ruwayin imam ahmad da abu dawud duk sun fitar da hadisi cewa laisa lillahi azza wa jalla sharik Allah ta'ala ba shi da abokin tarayya inda ka ba Allah za ka tsare ta kuma wani yana tarayya da Allah to ba shi ba wani ba wannan tarayya mun fahimci wannan Kuwa kurrun kulluhu laisa lillahi sharik wanda ya yanta rabin bawa gaba ɗayan shi ya zama ɗaya. Allah ta'ala ba shi da abokin tarayya kuma istinadi ne hasan idan ya zama to matakar an yanta rabi ya zama ɗaya gaba ɗaya to ya za a yi da haƙƙin wancan kada dole a neman mu haƙƙin wancan mafita to kun ga a nan wajen a maganin fi'aya za ta taso na ɗauko wannan a sahihul musulmi ne imam muslim ya fitar da wannan hadisin da ɗan tsiro mun sha ishara kan a salim ne mamu musulmi bari ku ji yadda ya tattauna matsala ya ce kitabul ik ko in ce aka ce kitabul ik قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شريكا له في أرضه فكان له مال يبلغ ثمن الأرض قوم عليه قيمة العدل فأعطى شريك آه، شركاءه حصصهم وأتق عليه الأرض وإلا فقد أتق منه ما أتق إذن بحق وفاته فقد أتق منه ما أتق من حديث مالك النافي قال إمام مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد فحول السند قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم فحول السند قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب فحول السند أيضا وقال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله فحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد فحول السند قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق أن بن جريد قال أخبرني إسماعيل بن أمية فحول السند قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة فحول السند قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي ابن أبي فليك عن ابن أبي ذئب كل هؤلاء الناس عن ابن عمر بمعنى حديث مالك النافع dukkan su haka suka ittifaki wajen ruwayar mana hadisin daga nafi'u daga ibn umar irin yadda malik ya roto da wancan ziyara qala وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن عنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيوثق أحدهما قال يضمن شكرا قال يضمن هذا باب زيادة لن يقول له ما fa yustata أخو أو ده حديث أبو Hurairah muke magana wannan ruwayar shi ubata قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي أبوبة عن قتادة أن النضر ابن أنس عن بشير ابن نحيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في أبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسقي العبد غير مشروط عليه رواية مواني إسماعيل بن إبراهيم أي بن علي كنا أنواني أن بن أبي أروبا أنواني أن قتالا كنا ابن أبي سعيد بن أبي أروبا da su ba sun yi saɓani daga katara kingin kenan an fahimci wannan قال وحدثنا علي بن خشرم قال خبرنا عيسى يعني بن يونس عن سعيد بن أبي أروبة بهذا الإسناد وزاد إن لم يكن له مال قوم عليه الأبد قيمة أجله ثم يستسعى في نسيب الذي لم يؤتي غير مشكوك عليه كنا آه، ابن ulayya ya samu متابع مواليه isa ibn yunus daga sa'id ibn abi aruba kun ga tabbas an kiyaye wannan ruwan daga abi aruba ziyadan nan ko abu ibn abi aruba ya kiyayo ta daga wani daga katada qal haddathani harun ibn abdullah qala haddathana wahab ibn jarir qala haddathana abi qala sami'tu qatada yuhaddith bi hadha al-isnad yumana hadith ibn abi aruba wa dhakara al-hadith wa dhakara fi al-hadith wa ma alayhi qimatu adli a cikin hadisin ya ambata cewa ulguma alaihi qimata ajr kaga waɗannan asanid din yana nuna maka an samu khilaf tsakanin eh, shu'ba da katada, eh, da Sayyid bin Abi Abu wa qad taba kullam minhuma amma daga ci wanda suka mashuba mutaba akan rashin ambaton wancan ziyadan akwai hisham al-jassuwari wanda mutanen na uku su ne asibatu ashabi Shi uba, hisham da sai guna bi aruba su ne asibatu ashabi qatada idan suka saba tsakanin to matakar biyu suka haɗu to shirin da ya an fahimci wannan hmm. matakar biyu suka haɗu to shirin da ya to kaga shu'uba da addattuwa'i sun haɗu sai zama to sauran jayiwa ne sirrin da ya iri da guna bi ruba kun ji sharhin musulun da musulun ya yi mana sharhi ko bai yiwa <laughs> ya yi sharhin asalin ko bai yiwa muka yi to kaga wani sai ya ce to ai bai ma'anan maimaita ko ilimin eh, ma'anar tawilin sanad din nan yana cikawa ya ci cikin maka tsuruf din hadisin ne ka gane cewa wancan ziyadan fa akwai abin a kasan mutum yana da ina ya kure daga ce ziyada a cikin hadisi na daga cikin fuwaye din da yake da ake samu wajen tattaro a sani da yake a babi da to kafin mu karkare bar mu je babi na ba ma da fil umra قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الأمر جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها ده حديث رواية عن حسن عن سمرة ابن الجندي فوق mun sa zama dangano a kai أينهم أئمة ainihin a immatul ilal din sun tafi يحيى القطان آه، ابن سعيد القطان آه، علي بن المديني الإمام البخاري دك سنتك كان شوى إسماعيل متصل ومن الناس بعد cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'umra ja'izatun li ahliha kai da da wuri ko fili ko makamancin haka sai ga wani bako ya zo sai ka ce mashi kaga nan eh ka gina ka zauna ko kuma gida ne ka ce mashi zauna da gana an muddin ranka mun fahimci wannan to yanzu sai ya rasu ya dawo maka ko ku a'a in yana da ya zama na gado magadar suke da wuri mun fahimci wannan to al'umra ko ka ba mutum ka ce in wannan gonan ka je ka ta nomawa muddin rayuwarka ko in wannan gidan yi ta zama an muddin rayuwarka ne umura ka ba shi ya yadda wajen ke. to ja'izatin wato kyauta ce gift ce li ha ga wanda aka ba haka zan Allah sallallahu alaihi wasallam au qala ko kuma ya ce ne mirasu li ahliha gado ne ga masu ita ko dai ya ce ja'izatul li ahliha ko ya ce mirasu li ahali قال وانا قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب آه، عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أمر أمر له ولا تجه فإنها للذي وقاها ولا ترجع إلى الذي آتاها لأنه أعطاها داء آه، وقعت فيه المواليد ما يقول لك قال يتي وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وابي هريره وعائشه وابن الزبير ومعاويه بعد الثابت yace annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin umira umra duk lokacin da aka ba wani mutum wuri aka ce zauna nan zai kai aka amfani da shi lahu aka ce shi nan daga kai wala kirihi da ainihin zuriyanka fa inna lillazi ta tabbata ga wanda aka ba la raju ila allazi ataha dan yanzu wanda ya wanda aka ba ya rasu ba za ka zo ka ce to ai wannan dama na ba shi ne ya zauna sun fahimci wannan za ka na karɓi kayana sun fahimci wannan ko ƴaƴan wannan ce ai dama babanmu shi ne ya ba shi ya zauna za ka gada mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani ya zama nashi da annahu aqa fa'an wa qala fihi da mawarith saboda wata irin kyauta yayi wanda gado kuma ta fada kan to yanzu kayan magada zaka je ne قال أبو إيسى الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح الله وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك حتى معمر دا زهري يذكرته قسم قسم رواية مالك معناه إن ديكي tattaura wale a ƙibihi ɗin can da kuka kalli wancan rayan babu wale a ƙibihi a ciki warwa ba zan an yi zuri walan mai kuyar rufi wale a ƙibihi amma hadisin an roto shi daga imamu zuhuri ba ambaci ainihin wali a tsibihi ba mun fahimci magana an ba shi ne an ce zauna mudin ranka an ba shi ne an ce zauna da kai har 'ya'yanka to bace har 'ya'yan shi ko ko ba ambata ba a ruwayen malik a wannan daga zuhuri akwai shi a wata ruwayen wanda daga zuhuri din kuma ba bace haka mun ji hadisin baya ba bace haka ba shi an ce mashi zauna ne han muddin ranka ya Allah sallallahu alaihi sai ya ce ta zama gado kawai وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أروي سوانا حديث سما بمتان هنيوي أفهم أنا دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمور جائزة لأهلها وليس فيها لأخذه فإذا الإمام الزهري فتولت شيني لن يعزمان تو أنت ولأخذه حتى يكبر فتولت كنا فالأقرب قال ملاك به إنن daga wane ne shara daga imamu zuhuri kenan da ita da ba ta diddaye ne abinda yake mahafuz in ka ba mutum muddin rashi shi kenan ya wannan وهذا حديث حسن صحيح والأمر على هذا عند بعض هذا العلم وصدقت فيما لنا كوانا كتشك قالوا سكت إذا قال إذا متن يتي هي لك حياتك ولأئلك ga ta ranka zai muddin ranka ita amfana ita daga kai har 'ya'yanka fa ina ha liman umira ha la tarju ila al-awwal shikenan ta zama kyauta ga wannan da ya rayar da ita ba za ta dawo ga mutum farko ba wallar ya kulwa laƙibika idan ko bai faɗa haka ba fafahiyar raji a tun ilal awwa to za ta dawo zuwa na farko idan matal mu'umaru an fahimci wannan yayin da shi wannan da aka bashi shi rayar da wajen ya zamanto ya ya rasu wa huwa qawlu malik ibn anas min shafi kuma wannan shine zancen malik ibn anas shine zancen imam shafi warwaya min gairi wajihin anin nabi sallallahu alaihi wa sallam tinuzi yana ƙara maimaita mana an gore su ta fuskoki mabambanta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala al-umra ja'izatu li ahliha al-umra kyauta ce ga wanda aka ba su ja'izatun li ahliha in dai an bada an ce raye gashi na hammudin ranka kawai babu wani magana ah, sai an ce hadda ƴaƴanka wal amalu ala hadha inda ba fi hadal ilm wasu daga cikin malami akan wannan suka ce qalu suka ce idza mata al mu'maru wa huwa li warathatihi idan mai wannan gidan ya rasu ko mai noma wannan gonan ya rasu wa huwa li warathatihi to na magadan sai wa illan tuj'al li aqidihi ko da ko ba a ce daga shari'ar al-sawa وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأنا شيني زنشان سفيان بن سعيد الثوري شيني زنشان إمام أحمد شيني زنشان إمام إسحاق to ne kuka ɗauka na farko ko na biyu ko kuma kun saba ne wani ake biyu kuka ɗauka ko kuma kawai ja'iza su biya hali halaye kuna da wasu gonaki ne da kasannin ku gaba da kunga ga malamai suka ce ah, daga cikin mana ga nafi wanda yake zo matsala ga wannan ya zo muƙayyad ko ba haka ba sai dai lafazin ta'ayyid din mukhtalafun fi ko ba haka ba mukhtalafun fi fi yanzu wanne ya kamata ya amfani da shi inda mahfuzin ne sai ce za yi taƙayyadin mutalaf bin muƙayyad amma lafazin da mukhtalafun fi hatta shi imamun zuhuri ɗin ko an rawaito ba da gare an rawaito da gare shi babu wannan ƙarar a rubuta ɗansa hanyoyin babu wannan lafazin a ciki sannan fatawarsa da wannan lafazin ke na fal'akarar min suka hiri wani imamu zuhuri dawa musan imamu ne kuma faƙi ne kun ga duka muna ɗan cin karo da masa'il ko na hadithul fuqaha ko ba ta wani eh, za a ga wani lokaci sukan ɗan tarfa fahim albarkacin bakin su na fahimtar ya da ta zaɓa idan muka kalla daga cikin fa'idojin imanin mutalaq din shi akwai toshe kafan wata mafsada mejece mafsada din ne wancan hadis al'aid ala hibatihi ko ba haka ba kafan a'id ala hibatihi saboda wani dawo da dawo da wani abu ne kada ka kyautar da shi a ya kamata an kake wata da ya fita a ranka ko ba haka ba in tun farko ba kyautar ce ne ka ce ka ba ka aro ma ko ba haka ba idan ka ce na ba ka aro shi kenan za ku iya yi a rubuce takarda na nan ko da ɗayan ku yawon takarda na aro a karban shi amma ka ce je ka kai ta zama ya je aure ya yi aure ya yi amma har yanzu ba Zan da mutu an ce kuma su tashi to na za su je ba san kowa ba tun da irin wani za ka ga sun baro can ne ko ba haka yanzu gida ba su da kowa a nan sai wannan shi ne kato yanzu an samu kunshi ko ba a samu idan kana ganin ka da ta shi ne sai zama cuka kunta ta mu zai rafa ta ke kenan aka yi an yi kwan gaba kwan ba ko ba a yanzu kaga a samu cikakken shi ne daga shi har ya ɗansa su amfani da shi mun fahimci wannan cikin isan shi daga shari'ar sahabban to da ka wannan ziyadan wal aqibihi ghayr mahfuza fal aqrab ghayr mahfuza shine maganar da karatun da tirmidhi mai maimaita man an fara to min gairi wa al-umura ja'izatun kawli ahli to da in ka san ba shi ne maganar da ne da muhimmancin imsakul kulma in ka san baka niyan ba da kyauta ba kakka cika baki ai ka je kawai ai na ba shi yana da sai kuma kullum kana sa ido ya'ya sun maka yawa kuma abun na ta ana kirgawa kuma a cikin duk bayan ka ce ka bada sannan kaga an toshe ma shaidan kasan sanya ma wanda ya bada wasu wani. Allah ta ala shi cikin bari mu jere babu ma da ta ruku ba mun ji umara ko dama da umara sai mene to bari wani ne ya manta al'umura da al ruku ba qala حدثنا عمار بن منيء قال حدثنا ابو شيخ عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامراء جائزة لأهلها والركبة جائزة لأهلها الامراء جائزة لأهلها والركبة كما جائزة لأهلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن ابي الزبير بهذا الاسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعه موقوفا على جابر ولم يرفعه والامر على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul ilm akan haka suka tafi annar ruquba cewa ita ma ar-ruquba da'izatin misal al-umra ita ma za'izatun nasar umra ita ma idan ka ba mutum fili ta ce gashi nan mun fahimci eh idan na mutu kai shi ne al'uba to ya zama naka amma in karga mutuwa kuma to zan karɓi kaya kaga za a samu almuraqaba ko wara kallon kwata kai kajiwar yi ba ta tsaya a a wani ya ga abin na zai aka ba mu ya kawai ya fatar da shi kawai shi ke idan za kowa kuma zuwa karɓar gaisuwa ga duk waɗannan waɗansu na'o'i na kyauta na jahiliya in ba jahiliya ba ma ya kawo na mutu ya zama na to in ka mutu zan karɓi kayan an gane wannan da haka dai idan ka ce wa mutum haka suka ce ja'izatun kawai ka ba shi kawai wani wani magana ruku ba ne nan wani muraqaba wa farraqa ba'd ahli min ahli al-kufa wa ghayrihim bain al-umra wa rukuba fa jazu al-umra wa lam yajizu ar-rukuba amma wasu daga cikin malamin al-kufa suka ce wancan hadisi ne marfu'i amma wannan arrafi mawqufu ne ala jabir kamar kiyasu rukuba ne ala al-umra to menene bambanci al-umra da ar-rukuba shine wanda an bar shi da dikala muddin rayuwarka shin wannan wanda ya bada ya mutu kafin shi ko bai mutu kafin shi ba wannan ko akwai nau'in taqayyidi amma asalin abin da yake mun fahimci asalin abin da yake yanzu a nan wajen ayi kiyasin rukuba kiyasin rukuba alal umara kiyasi na sahihi ko zai da sahihi kiyasul illa za mu yi ko kiyasul shaba eh tumice ce illar idan ma kalli wancan ruku ba al'umura tunda shi ne asali ko sannan akwai khilaf a ciki al'umura ja'izatun li ahliha mace ce illa da a iya harowa da ya sa aka ce ja'izatun li ahliha idan muka hasaso illa sai mu zo makalla tana na hali tilkal illa mawjuda fi hada fi far aidan am la mun fahimci wannan da kalli umra na ɗaya kyauta ce amma kuma akwai nau'in ta taƙayyidi a ciki ko akwai ƙaiƙayi an baka an ce muddin rayuwar ka to idan ka mutu ‘ya'yanka ba su da abin da sai kaga har yanzu kyautun taƙaitacciya ce farashin abin taƙaitacce ne to idan har wannan illar ita ce illar da annabi sallallahu ya ce ja'izacin to a ruku ba akwai ta ko babu ta mafi wanta ila muna fahimta sai dai aka ce kiyasul illa ne matkar illan ba mansus alaihi ba ne to za ga akwai imkaniyatul ikhtilaf sai dai mu wannan muna yi ne a matakin mu saboda mu kara ma juna haske ko ba haka haka ne ko ba haka ba wannan shine usul eh, shine menene usul na ainihin hulun in kana gane wannan to za ka samu sauki amma idan ba ka gane waɗannan kana jira ne a sharhi ka duba to kullum sharhi ake yi ta yaushe za ka yi ma yaushe za ka gane karatu abinda ka kalli marji ɗaya za ka wadatu da sai ya karanta maraji goma amma kana neman ma na sha biyar ne ba haka ba ne zai ga an ba da maraji guda goma ko sama da haka nan duk an kashattaro magana kwaya ɗaya ce za a yi wadatuwa da maraji ɗaya ko ƙila biyu ka ke da duk waɗancan sauran cikon lokaci ne na fatar mafi idan muka ce a kiyasu shaba ne wanda ke shi abu afu ko shi abin nan abu afu min al'awal wal'awal asa kiyasu da illa to akwai kamancece na tsakanin umura da rukuba akwai duka duka na baka ne zauna zuwa wani lokaci kai ta zama har wani lokaci kuma duka akwai mutuwa a tsakani kiran duka aka kalla ta fuskokin guda biyu kiyasar ba alif umar akwai waje wajahin idan muka kalla babu kiyasar illa kuma muka kalla shababin kiyasar shar'a kuma duka toshe kasan a ruji'u ne alal hiba sannan kuma duka ƙara buɗe kafan tausiya marasa marafi shi ne masu ƙaramin ƙarfi saboda wanda zai ci in ga wannan gidan zauna mawadaci na kan kwatanta shi da wanda aka ba zauna kuma ka da muka sani adatan galibi waɗanda aka ma haka nan ya baro kila garin nasu ma yanzu kila ma kawai shi ya tsinci shi a wani wuri ne in an ce na yan uwanka suke mato wani dogon abu ne ko ya baro garin su ko makamacin haka ya dawo ya yi uba da mutumin bai san wani uba ba yanzu wani shi ne uban shi ya ce ungwanin zaune da kuma ka ce ya tashi ina shi wanda ya ce ya zo ne yana can kaburi yana neman lada ka kuma yanzu ka zo ka yanke mishi kana ganin za ku daidaita domin tsohon naka kana ne kana a yawan fili kira mana fahimta qala abu isa nan ne ko alawami imam tirmidhi ya ce wa tafsirin Ruquba tafsirin a ar-ruqba an yaqul hadha shay laka ma ishti wannan gashi nan kai ta zama a ciki matuƙar kana raye amma fa in mitta qabli fa hiya rajatun ilayya kaji amma in fadiran da ka riga ne mutuwa to za ta kenan idan har shi wanda ya bada ya riga mutuwa fa shikenan kaga dole a samu al وقال أحمد إسحاق الركبة مثل الأمرة وهي لمن أوتيها أوتيها الإمام أحمد الإمام إسحاق سكتشي كده الركبة ده الأمرة دي كفدين wanda mun dan tattauna wajehin da ayi kiyasin wannan kan wancan sannan bugu da tsari ga kuma asari mawquf ko wai da man udiya duk wanda aka bashi wannan kawai ya zama nashi ولا يرجو إلى الأول بذيء ولا ترجو إلى الأول بغاية قوما عند تأتوبة ولم يتكملها باب ما ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس <laughs> وانا بايني zai kawo mana abin da aka ambato daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ainihin ainihin sulhu tsakanin mutane قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو آمن الأقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما shi idan aka ce wannan sulhu ne to sulhu abu ne wanda yake ja'iz halattacce ja'iz abu ne wanda yake tabbatacce zartacce bayan musulmi idan aka yi sulhu akan kaza ne na kaza ba naka bane to yayi mun fahimci wannan matukar an samu masalaha akan wani abu shi nan yayi Allahumma illa sulhan harama halalan sai dai sulhun da ya haramta halal a halal harama ko kuma sulhun bai da haram wal muslim wani ala shurutihim su musulmi suna nan akan shurut din da ke tsakaninsu su illa sharɗin harama halalan aw halal harama sai dai sharɗin da ya mene halasta haram ko ya haramta halas ala bu isa hada hadisin hasan sahih shi ma sai da mutum kulki an fahimci wannan me yasa saboda kasir ibn abdullah ibn amr ibn auf wa huwa da'ifun jidda hatta kazzabahu ba'dhu to matrukul hadith amma ibn hajar ya bashi mafita yace to ai al hadith al hasan inda tirmidhi alladhi lahu طرق yace to hadith kuma da turuk mabambanta wanda yake waɗancan turukun suna tabbatar da ma'anar hadith wa alla shi yasa ce maka hasan sani من قبل الأسانيد صحيح من حيث النفس ba shi ke ran idan muka kalla me yasa na ce takmila idan muka kalla tun daga babu tab'id din nan wannan jiyadatan din nan da malamai ke ganin cewa zai rumu hafuza daraja ne wanda ta sababbar ma'ayin sulaf tsakanin ahlul madina da ahlul kufa ko ko ba haka ba da kuma wajen al'umura da rukuba ɗin duka to zan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda hadisi ya ce as-sulhu ja'izun bainal muslimin shi da sulhu ja'iz ne dan haka nan sai ka koma wancan wannan bawan karatunmu na farko da aka yanta rabinsa shi wancan ya ce shi fa bai yi yanzu yanta tsoron rabin ba kaga idan an zo babu masalaha za a duba a hawalin nasu kuma haka wani shi wani da ya ɗan tarabin maslaha ya kalla ko ko a'a an fahimci cewa yana so ya cutar da ɗayan ne shi mawadaci ne shi kuma wancan bai da hali dan rabin da dan wannan abin shine yake dan lallaba rayuwarsa mun fahimci magana saboda haka ne ya masa mugunta shi ya yanta nasa saboda ya yanta ya zama to biro ba shi ma ya tashi a tutar babu da al'amari ya zama haka na a sulhu za'izin bayanin an fahimci wannan ya ce na gashi nan ka zauna har muddin ranka to ya ce wala kibihi ko bai ce wala kibihi ba kira duk ba su dare yanzu ya'ya ke rikici to a sulhu za'izin bayanin musulmi <laughs> kuma wannan su ala shiru take mun fahimci yanzu kun aikin alkali ne kuma irin wannan matsayin ba ka ba su hukuncin fiyaɗar uwar kaɗanya saboda kowace mas'ala za ka ga akwai waɗansu abubuwa da ke kewaye da ita alƙali zai iya jihadi inda ya fi bayyana masa sai ya ɗauko sai ya hukunci kun ga galibin matsayin mu a nan aka ce ai kotunan suna amfani da nasabar malikiya to sai ya ga ka ga mun ji matsa al-Imam Malik a duka waɗannan masail ko ba haka ba shan sai ce wala tibi shan ko matukar wannan bai da hali to wance yana nan da sauran da nasibi shi in asalin wanda ke da haƙƙin tarayyan bai da halin da zai yanta sauran to bawa abin haƙƙin bawa ya sa ba za a ba shi damar ya je ya fashi kansa ba Shi ne abin da duk waɗannan misali guda biyu abin da ya tafi ke ko ba ka da ke rai idan kaje wani wajen da ba wannan mafafin suke ba to ka hukunci zai iya canza sani don alkali ga maslaha ne ya aiki da asalin abin da ya tabbata a doron nassi falahu zari ko ba da dama yana da shi shi ne ma yake da wani so da doron nasi ya kalla yi hukunci shi hukunci ya yi kuma da ilimin wannan ya mene menene mutane sun kwankwaɗi wannan madaran sunan tunti duk abin ya zo mana har yanzu yana nera ana ta fitina a kansa da diya fitintunin nan ba su da wanda ya san cewa mahaifina ko kakana da ya ba wani waje ya ce zaune har muddin ranka ya zama na 'ya'yan shi da baya daidai yanzu zai ci asali na kakanmu ne? to kuma haka na sun yi zo mutalak kuma shi ne asila da duk waɗanda fitintirin ba su Dama sai ga har yanzu mutum shi kan shi nan baban shi ma'anan ya taso amma har yanzu ba su da yanci a wurin dan abin na ce to za mu tashi asalin kakan mu ne kakan ku zai da kirgo shekara ɗari ba ko makamancin haka kun ga duk wannan kafar da da an zama sauki ko ba a samu me zai kawo sauki aiki da mutsalakin nassin manzan Allah idan tun farko ya san ba kyauta ya bashi ya ce zauna a ba zai dage nemi nashi ba zai saki jiki har muda na shi yana zaune a wurin da ba nashi ba amma an ce zauna yana jin kawai an bar mishi kaga wannan zai sa wani kasala ne ya shantake to yanzu ya shantake an bashi kuma abu ya zama an samu abin nan akwai na indarar a ciki wani kila yana da wani shekara da shekaru shekara da shekaru wani irin kila ma su duka akwai to ka za shi aiki da asalin nassan annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da yafi zama aslah wallahu ta'ala ala ala na ga nan mai hakuri ana wa alaikum assalam ko to asali abin da aka fi aka sani shine galibi wurin zama ko cire ko abin da ya kama da amma idan ka kalli mafhum na al'umura ko rukuba hatta abin hawa zai shiga ciki saboda manfa'a ake kallo mun fahimci magana manfa'a ake kallo 说那个真的蛮不爱听，要不然嘛，大家的话就就行了。啊，老哥，老哥，说人说话嘛，你不知道我，我是不是？